jama'a assalamu alaikum sunana yakubu muhammad wato kamaluddin a cikin fim din fanan gobe ne 29 ga watan oktoba da za a fara nuna wannan shahararren shiri wato mai suna fanan platinum cinema da ke kan titin zaria road a kano ku fito da ni da ku da ke da kowa da kowa mu haɗu mu ji mu kalli fanan